na da shekara 1447 eh, wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na yamma Malik da ke nan gurewa yalwa kofar fada cikin garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Muwatta Malik muna cikin kitabul Buyur karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babul ja'ihati fi bai'i thimari wa zara yau insha Allah za mu tashi babu ma ya juzu fi istithna'i samar da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya dora ya dai Imam Malik Allah ji sai ce babu ma ya juzu fi istithna'i samar babi abin da zo na halaccin yin togaciya cikin wani sha'ani na amfanin gona da za a sayar mutum zai sayar da amfanin gonarsa dabino yana tsaye ko mangwara na tsaye wani abu da za a sayar a ce to ban banda bishiya kaza ban banda bishiya kaza قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه وأن أثر daga rabi'a dan abdurrahman cewa alkasim dan muhammad ya kasance ina sayar da amfanin dan itaciyar gonarsa lambunsa kewayensa wa yastasni minhu ina togace wani abu daga ciki yace banda wannan banda wannan قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمر بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق وأن حديث وأن أثر عبد الله بن أبي بكر إبادة لبارشة cewa محمد بن عمر بن حزم Hazm ya sayar da dan itaciyar lambunsa ko kewayensa gonar ana ta da ita al'afrak an gane ku. Eh, gonar ainihin tana wani wuri ne ana ta da shi al'afrak a madina misali kamar mu yanzu a ce bugau ko a ce alafaki ko a ce ma, ko a ce matawa gonaki irin namunana, to gonaki suna da yanki yanki inda suke an gane ku to wurin ana sayar da shi al'afrak bi arba'ati alafi dirham dirhami dubu hudu wasta suna minhu bi samanimiyati dirhamin tamra ishe gware bishin wasu wasu bishu na dabino su kuma aka kiyasta su samanimiya dirhami 800 kenan sai karbi dirhami dubu ibar wancan shine mahallu shahid قالوا حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه أمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها وأن حديث أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عباد الأبادي شامحفر عمرة إر عبد الرحمن ta kasance tana siyar da ainihin amfanin gonarta tana kuma togace wani abu daga ciki qala malik imam malik ce al'amrul mushtamu alaihi indana hukuncin da malamai sun haɗu a kansa a wajen mu anna ar-rajula idha ba'a thamar cewa idan mutum ya sayar da ɗan itaciyar lambunsa ko kiwayensa anna lahu an yi stasniya min samari ha'itihi ma bai na hobai na sulusi samari to yana da dama ya togace abin da ke tsakanin abin da ya siyar da kaso ɗaya bisa uku wala yi jawizu zalika kada ya ƙetare haka kada ya ce rabi a bishiya biyu bishiya uku 1 over 3 na abin da ya siyar wa na zuna sulusi fala ba su bi zalik abin da yake ƙasa da kaso ɗaya bisa uku babu laifi da haka nan amma fiye da haka to wannan shine ba a bari ba an gane ku ƙala malikun imam malik ce fa ammar rajul yabi wa samar haifihi wa yastasni min samar haifihi samar nakhlatin aw nakhlatin yakhtaruha wa yusammi adadaha fala ara bi dhalika ba'sa mutum isiyar da amfanin gonar kewayensa lambunsa gonarsa sai keɓe ɗan itaciyar wata bishiya ɗaya ko wasu 'yan bishiyu wanda ya zaɓa faɗa da dinsu yace bai ganin akwai laifi a haka da na rabbal haiti inna na shi min samari haiti haiti nafsihi saboda shi mai gona mai lambu ya kewaye ya togace wani abu ne daga ɗan itaciyar gonarsa bayan ma zalika shi wani tabasa homin haifihi wannan wani abu ne da ya togace daga lambunsa wa amsaka hu rike lam yabi'uhu bai sayar da shi ba wa ba'a min haifihi ma shi wa zalik da abin da ci abin da ya togace ainihin a gonar tasa daga abin da yake so ya sayar an gane ku to dai ainihin mutum ina da dama ya sayar da amfanin gonarsa ya togace wani abu daga ciki cewa wannan ban da shi ban da wannan abin da kuka ga na togace an gane ku saboda akwai bukata ta yiwu eh, ɗauka iti ta yiwu eh, ainihin eh, yi kyauta ta yiwu abubuwa da yawa waɗanda za su iya yiwa ya yi wannan abin da shi ta yiwu ya bar shi saboda ya ringa ɗan samu yana ɗan ɗauka ina bayarwa kyauta da sauransu da haka dai ya halatta mutum ya ya ya ke togace wani abu daga cikin amfanin gonarsa eh, saboda ainihin wato bai sayar da shi ba saboda saboda amfanin kanshi an gane ku wallahu alam babu ma yukrahu min bai'i tamri zabi da zai bayanin abin da ake kyama na daga siyar da ainihin dabino قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال عطاء بن يسار يتي وأن حديث حديث مرسل كودا ابن عبد البر يتي داود بن قيس يا كاوشي متصل daga zaid daga ata daga abi sa'id al-khudri annahu qala abu sa'id al-khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yace at-tamru bit-tamri mislan bi misl dabino a sayar da shi da dabino daidai da daidai faƙila lahu inna amilaka ala khaybar ya akhudhu as-sa'a da sai sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai wakilinka wanda ka tura khaybara domin tattaro zakka yana karɓar sa'i ɗaya da sa'i biyu wato eh, abin nan eh, yana lura da kyawun dabina wannan irin daraja ce da shi shi wakilin manzo Allah sallallahu alaihi shine Sawad bin Gaziya kamar yadda zai zo nan gaba zamu je Faƙala rasulullah sallam sai manzala sassan ce udu'uhu li ku kira min shi fadu'iya lahu sai aka kira masa shi faƙala lahu rasulullah sallam sai manzala sassan ce da shi a ta hudu sa'abi sa'ayin wai kana karɓar sa'i ɗaya da sa'i biyu ka ba da naka mai kyau ko mai daraja ta musamman a baka wani wanda bai kai shi daraja ba ka ba da kwano ɗaya kai a baka biyu faƙala ya rasulullah la yabi'una nil janiba bil jam'i sa'an bi sa' ai ba sa sayar min da dabino nau'in aljanib ne da aljam' kwano ɗaya da kwano ɗaya fa qala rasulahu rasulullahi sallallahu sai maza Allah sallallahu alaihi shi bi'il jam'a bid darahim to kai ka sayar da naka dabinin aljam' da dirhamai a biya mabta bidarahimi janiba sannan ka sai shi janib din ainihin da da rahim din da ka siya an gane ku shi aljama' wani dabino ne wanda yake bashi da kyau an gane ku wato an abin nan zaka ganshi cakuɗe ne an kawo da wancan ga wani janib a ciki ga eh, ajuwa ga kaza shi ba nau'i ɗaya ba ne abin nan gwamutse ne an gane ku eh, to da haka eh, shi ba shi da darajar da wanda yake eh, abin nan ba shi da darajar wanda yake tatacce ne a ce a iri ɗaya ne shi kwata-kwata قالوا حدثني عن مالك أنا عبد المجيد بن سحيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أنا أبي سعيد الخضري وأنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وأن حديث دسنة ديزو أبي سعيد الخضري دا أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو أمان زال الله صلى الله عليه وسلم يانت لو ونمتن أخيبر دين إذا يتترو زكا فجاءه بتمر جنيب sai ya kawo masa dabino da ake sha da shi nau'in janib faƙala lahu rasulullah sallam sai manzo Allah sallam ce a kullu tamri khaybar hakaza ah, duk haka dabinan khaybar yake faƙala la wallahi ya rasulullah ce a'a wallahi ba haka yake ba ya rasulullah inna lanakhudhu sa'a min hadha bis-sa'aini wa saaini bis-thalatha mun kasance muna karɓar wannan musanya mu ba da wani dabino sa'i biyu a ba mu ɗaya ko sa'i biyu eh, uku a ba mu ɗaya faƙalar rasulullah sallam sai manzo Allah sallam ce la tafa'al karka sake yin haka bi'il jam'a bid darahim thumma ibta' bid darahim janiba shi eh, jam'a din ka sayar da shi da darhamai da kuɗi sai ka sa kuɗi kuma ka sai shi wannan kada ka ce wannan a baka kwano ɗaya ka ba da wannan kwano biyu an gane ku to sai manzo Allah ya hana to kamar mu anan a ce wace shinkafa ce tafi daraja sai a ce to da na san irin santana ta fi sifi wace eh, ga buza gada ga kuma eh, shinkafa mai kyau an gane to irin waɗannan kamar yanzu a ce jamila an gane da yardas to eh, kaga jamila ta fi daraja to irin wannan to sai annabi ya ce a to ka sayar da yar da sai ka sai jamila kada ka zo ka ce a baka jamila kwano daya ka ba da yar da kwano biyu ko ka ba da buzaga da kwano biyu a'a in dai shinkafa ce haka za a yi kwano da kwano in dai musanya za a yi an gane ku قال حدثني عن مالك عن أبلاء بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاف عن البيضاء bisulti wannan hadisin eh, eh, abin nan zai abu ayyash ya ba da labari ga abdullahi ɗan yazid cewa ya tambayi sa ɗan abi An anil baydai bisulti game da musanyan sha'ir nau'in albayda da asult an gane ku eh, abin nan wanda shi ma nau'i ne na alkama an gane ku amma shi eh, wani abin nan ya dan yana tsakanin sha'ir da alkama din haka wato suna kamanceceniya kamar ka ce dormis samali na misali faƙala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce da shi huma afdal wacce ce tafi qalal bayda sai ce al bayda fana hawa an dalik sai ya hane shi gabaran haka an gane ku wa qala sa'dun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ya ce na ji manzo Allah su sallama ana tambayar shi an ishtira tamri bin rotabi game da sayan dabino busasshe da rutob wanda yake nunanne faƙalar rasulullah su salam a yankus rotabu idan bisa ishe shi rotab ɗin in ya bushe ina yankwanewa iragu fakalu na sai suka ce eh ha an zali sai manzo Allah su sada mai hani ga fadan haka kawai in za ku yi to shikenan eh, a sai da rutab a sai eh, tamr busashe to kamar haka ita wacce a sai da eh, shinkafa jamila abin nan yardas a sai shinkafa jamila kada a yi musanyi a ce an samu fifiko tsakanin wannan da wannan an gane babu ma ja a filmu zabanati wal muhaƙala babi abin da ya zo cikin almuzabana da almuhaƙala lafazin almuzabana mufa'ala ne daga azzaban azaban a hasala rafshi huwa daf'u shadid shine tunkuda abu da karfi kamar yadda Allah madaukaki yace sanad'u zabaniya zamu kira zabaniyawa wato masu karfin tsaya da tunkuda mutum cikin da karfi an gane ku saboda yazminuna al fiha wato suna tunkuda kafirai cikin wuta an gane ku hakanan yaki ana ta da shi zabun saboda Eh, wanda zai tafi wajen yaƙi ina kai kansa mutuwa ne ko kuma wanda ya tura shi ina eh, ya tura shi wajen mutuwa ah, akan ce na katun zabon eh, idan tana harbi in aka zo ana tatsan nonon ta tana harbin mutum an gane ko to me yasa ake ta da wannan cinikin muzabana saboda kowanne daga cikin su masu cinikin guda biyu kowa yana so ya tunkuɗe ɗan uwansa ne daga kan haƙƙinsa an gane ku eh, zamanto kamar ya cuce shi an gane ku eh, to idan aka zo aka samu wata yarjejeniya to sai kuma ɗayan shi kuma ya zo ya sayar sai ga kamar shi an fa cuce shi ko kuma ya siya sai ga kamar wannan cinikin ya cutu to sai kuma ya zo ina ƙoƙarin janye wannan eh, ciniki to wannan shi yake cewa da shi ainihin muzabana al-muhaqala shi ma mufa'ala ne an gane ku daga alhaƙal wato shuka ai noma an gane ku eh, kamar a ce ɗaya Eh, ina da gona ɗaya ina da aiki misali ko kuma a'a ga gonar amma ba a aikata ta to gashi na haka dai malamai suke maganganu akan wannan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر kailan wa bai'ul karmi bizabibi kaila wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gaburan almuzabana sai fasara to menene almuzabana din yace ul samari bitamri a siyar da dan itace ina kan bishiya da kuma wanda an riga an soke shi ya zama da bino. kailan a aune a kalluwancan a ce a sai da wannan da au don wancan bai kai ba fa ya za a yi wa bawal karmi bi zabibi kaila hakanan zabibi da yake kan bishiya a siyar da shi da wanda an rigaya an sauke shi ya bushe a ce shi za a auna shi an gane ku to da haka dai akwai Eh, akwai matsala inda ake yi suke yi shine za a zo sai a ce to wannan dabinan naka da yake kan bishiya misali ne na ce shi da nawa gashi a ƙasa kwano goma in Allah ya nufa da aka tashi ya wuce kwano goma to nawa ne ba naka ba ne in bai kai ba to shi ma asara ta hau ne to yawanci shi wanda zai saya yawanci shi wanda zai saya zai yi wannan mu'amala saboda ya tabbatar cewa zai samu fiye da haka to shi kuma wanda zai sayar zai iya yadda shi ma saboda ina tunanin cewa dabinan nan nasa amfanin gonan nasa ba zai kai wannan adadin da shi wannan din ike tunani ba to kowannen su dai ina kokari daga cewa wato ya ci da gumi ko haƙƙin ɗayan to da aka sai musulunci ya hana قالوا حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمحاقلة ما زال صلى الله عليه وسلم يا حني جبرا باي عينهم شنكم مزابنة da kuma noma na muhaƙala wal muzabanatu ishtira'u samari bitamri fi ru'usin nakhli shi ita almuzabana ko cinikin almuzabana shine a sai amfanin gona wanda ina kan bishiya da wanda an riga an soke shi irinsa kamar dabino ina jikin bishiya a siyar da shi da dabino da gashi yana ƙasa wal muhaƙala kirawul arzi bil hinta ita kuma muzabana shine mutum ya ba da hayar gona eh, da da wani ainihin wato wato ibayar da ita da amfanin abin nan da alkama ita gashi ana ce alhinta saboda shi ne suke aikatawa an gane ku eh, wato gona ce baka baka nomawa sai za ka bayar da hayar ta tokar wanda za ka ba eh, eh, abin nan ya ɗauka ya ɗauki buhun amfanin gona yanzu ya baka a'a ya bari sai ka yi abin da ka samu in so sai ka bashi an gane ko قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة wannan hadisin da sani zuwa sai da al-musayyib hadisin mursal ne cewa manzo Allah sallam yayi hani gabran muzabana da muhaqala wal muzabana shira'u tamri samari bit tamri shi yasa al muzabana shine a sayar da ko a sayi dan amfanin gona da dabino da ina jikin bishiya da wanda an riga an soke shi ya zama dabino wal muhakalatu shira'u az-zar'i bil hintati wa al-ardi bil hintati ta kuma mahaƙala shi ne a sai amfanin gona ga shi yana tsaye da alkama ko kuma karɓi hayar gona da alkama ɗin. ibn shahabi ce fasa altu sai da binar musayi bai an nisti kirayil arzi walwariki faƙa'al laba asa zalif sai na tambayi shi sai na almusayi cewa to idan na karɓi hayar gona na ba da zinare ko azurfa ma'ana na ba da kuɗi ya hukunci sai ce babu laifi Kala malikun imam malik ce na har rasulullah sun salam anil manzo Allah salam ya hani almuzabana wa tafsirin muzabana abinda ake cewa ma'anar muzabana anna kulli shay'in min aljizaf alladhi la yu'lamu kayluhu wala waznuhu wala adaduhu ti'a bi shay'in musamman min alkayl aw alwazni aw aladad abin da ake cewa muzabana duk wani abu wanda yake tari ne gashi nan an zube shi ba a san eh, ainihin yawansa ba a kwano ba a san nauyinsa ba a sikeli ba a san adadinsa ba a zamanto an siye shi da abin da shi kuma an san adadinsa a kwano au an san adadinsa a nauyi ko an san adadin yawansa a ɗaiɗiku wa zalika an ya ƙolar rajuli rajuli ma'anar wannan mutum ya ce da wani yakunu lahu at-ta'amul musabbaru wanda yana da abinci ajiyayye alladhi la yu'lamu kailuhu wanda ba a san adadin sa ba min al-hinta eh, nauyin sa ba ko yawan sa na daga hinta aw tamr ko dabino aw ma ashbaha zalik ko abin da ya gama da wannan min al-at'imati na daga amfanin abinci irin su shinkafa irin su gero irin su dawa su masara da sauransu أو يكون للرجل سلعة, سلعة من الحنطة أو النوى أو القطب أو الأصفر أو الكرسفي أو الكتاني أو القصدي أو ما أشبه ذلك من السلع ko a ce mutum yana da wani abu na daga kayan siyarwa shine sila'a an gane min alhinta na daga ainihin alkama ina wurin awin nawa ko ainihin abin da yake mai kwallaye an gane ku wanda ina da ina kwallo a tare da shi awil qadbi ko abin da yake ina da ainihin wato kara irin kamar sallake takanda da sauransu awil usfuri ko abinda ainihin ike ina da kai kamar irin eh, ka abin na irin su gero ko abinda yi kama da da wannan awil kursuf ko audiga awil kattan ko alkattan kattan wani dan ɗan itaciya ne wanda akan tatse eh, tatse shi a yi a kunna fitila da shi eh, kamar eh, abin nan man abin nan auduga da ake cewa da ake yin ake tatsasa a yi abin nan an gane ku. awul kaz ko alkaz an gane ko eh, wani abin nan ne wanda eh, shi nau'i ne na alkama ko na eh, abin nan ina ana yin gari da shi abin nan da sukan sukan sukan sukan sukan yi kamar fanke ko cincin an gane ko to waɗannan abubuwan da ya gaba ɗaya a ce ga sunan tare an gane ya zo a abin na lirajo sila min eh, alhabatsi maimakon min alhintsati an gane ku au ma a shiba hazali ko abin da ya kama da wannan min na daga ainihin kayayyakin siyarwa layu alamu kai lishe min da ba a san eh, yawan awon kwano-kwano na daga hakan ba wala wajen hukunoyinsa wala adadu ko ɗaiɗaikunsa fa yi ƙulun rajulu lirabbi tilkastira sai mai waɗannan kaya mutum ya ce da mai waɗannan kaya kilfila ta ka hadihi au murman ya kiluha au zin min zalika ma yu zanu au udda min zalika ma kana yu adu sai da mai kayan ka auna yawan kwanukan wannan amfanin naka ko ka ɗora shi skeli ko ka sa wanda zai auna ko kirga adadin haka ma ka wa yu'addu abinda ana kirga ne fama na ƙasa an kaili kaza wa kaza sa'an litasmiyatin yusammiha aw ha a wazni kaza wa kaza ritlan a adadi kaza wa kaza fama na ƙasa min dalika fa alayya gurmuhu yi ayi abinda i tauyu a yawan kwanukan hakan ko kwano nawa ne kwanukan da zai an faɗa kamar ce in kwano goma ya ragu ko in kilo goma ya ragu ko adadi kaza in ya ragu to wannan ni ne zan biya tararsa a kaina take ta zamanto ni ne zan biya wannan abin fa'alayya gurmu hulaka hatta fiyaka tilka tasmiya har in baka wannan abin da ya ambata fa ma za da ala tilka tasmiya tafi huwali amma abin da ya karu akan haka to nawa ne admanu ma na kasanin dalika ala an ya kuna lima zada ni in ya ragu zan baka amma abin da ya karu to nawa ne falaisa zalika bai'an to wannan ba ciniki bane walakinahu al-mukhatara wal gharar wannan sa kai hatsari ne da garari wal kimar ta ce wannan yadkhulu hada. suka shiga cikin wannan wannan mutumin ya shiga annahu lam yashtari minhu shay'an bi shay'in akhrajahu dan bai sai wani abu da wani abu da ya fitar ba walakinahu damina lahu ma summiya min zalika al aw al-wazn aw al sai dai ya lamunce masa zai bashi abin da ya ragu na daga yawan kwanukan wannan abin ko nauyin kilo dinsa ko yawan adadinsa ala an yakuna lahu ma zada ala zalika amma wani abu ya karu akan asalin abin da aka ce za a auna to shi kuma zai ɗauki ragu abin da ya karu bayan na ƙasa tilka silatu an tilka tasmiya akhadha min mali sahibihi ma na kasa bi gairi samanin wala hibatin tayyibatin biha nafsu idan wani abu ya tawaya daga ko ya karu daga duke ainihin a dukiyar dan uwansa to shi zai dauki wani abu daga dukiyar dan uwansa abin da ya ragu ba tare da kuɗi ba ba kyauta ba kuma ba ransa yana so ba fa hada al qimar wannan yafi kama da caca wa ma kana mithlu hada min al-ashay fa zalika yadkhuluhu to duk abin da ko yake irin haka to caca na shiga cikin sa qala malik imam malik yace min zalika aidan ina daga cikin al-muzabana an yaqula ar rajulu lir-rajuli lahu thawbu admanu laka min saubika hada kaza wa kaza ziharata qalansuwatin qadru kulli ziharatin kaza wa kaza li shay yusammihi ce kamar mutum yace da wani mutum da ina da wani tufafi an gane ku sai ce zan lamunce maka ainihin wato wannan tufa taka ga abin da ishige ta idan an idan kalansuwa eh, ina wurin idan hula ta bayyana gare ka kowace ta bayyana zan baka kaza da kaza ga wani abu da zai ambata fama na ƙasa min zalika fa alayya gurmuhu abinda ita waya daga haka to zan biya hatta ufiyaka har in zamanto na cika maka ka. ko wannan abin naka na baka shi cikakke wa ma za da fali abin kuma da ya karu to na wani. au an ya kula rajul rajuli ko mutum ya ce da mutum azmanu laka min siyabika hadi kaza wa kaza kamisan na lamunce maka daga wannan tufafin naka kaza da kaza a matsayin riga zar'u kulli kamisin kaza wa kaza kamu zira'in ko kamun kowanne riga kamu kaza da kaza fama na ƙasa zalika abin da ya ragu daga haka fa alayya gurmuhu to zan ci ƙasa ma'ana ya ce wannan rigar taka in auna ta za ta yi kamu uku in ya wuce kamu uku to nawa ne in bai kai ba zan ci ƙasa maka kai kamu uku an gane ku wa ma za da hadarar fali amma abin da ya karu nawa ne au an yi ƙular rarrabi lahul juludu min juludil baqari aw al-ibli ko mutum ice da mutum wanda yana da fatu na shanu ko na raƙuma uqti'u juludaka hadhihi ni'alan zan yanyanka wannan fatin naka ta a matsayin takalmi ala imamin yurihi iyahu ga wani liman da zai wata manufa da zai nuna masa irinta fama na ƙasa ƙasamin mi'atin zaujin in abin da ya gaza a cikin takalmi kafa ɗari shine zauj tun da ya takalma kafa biyu ne fa'alayya gurmu hoto zan cika ikai ɗari wa ma za da fawali amma ya wuce kafa ɗari ɗin to abin da ya ƙarin na wani bi ma to laka saboda aini ma na ce in ya ragu zan cika sa Wani mai to wannan shi ma cace ce wa mimma yashbihu zalika ina daga abin da yake kama da wannan ay yaqulu ar-rajul inda indahu habbul habbul ban a'sur habbaka hadha fama naqasa min kaza wa kaza ritlan fa alayya an utiyakahu ice ice kamar mutumin da ina da kwaya wadda ana tatsar nono a jiki ko wani abin tatsa an gane ko ka tatsu wannan kwayar taka kamar inibi abin da ya tawaya daga lita kaza da kaza to zan cika zan baka cikwasan ko eh, kudin zan baka kudin lita kaza wa ma za da fowali amma ya wuce lita ɗari misali ya kai ɗari da goma ko da ashirin ko ɗari biyu ma to nawa ne ba ko ba zan baka ko ba fa hadha kulluhu wa ma ashbahu min al-ashya'i duk waɗannan abubuwan da ya kama da su daga abubuwa au zara'ahu ko zo a babansa min almuzabana allati la tasluhu ya shiga cikin babin almuzabana wadda bata inganta ba wala ta juzu wadda bata da halatta wa zalika aidan haka nan kuma idza qala ar-rajul lir-rajul lahu al khabatu aw an-nawa aw al kursu aw al-kattan aw al-qadbu aw al-usfuru idan mutun yace da wani wanda yana da al khabatu Eh, ainihin ganye da yake fadowa eh, kamar irin eh, ganyen abin nan din dorawa da yake fadowa ko irin gawo da dabbobi suke ci awin nawa ko kwallaye awul kursu ko auduga awul kattan ko kattan awul qadb ko abin da ya shafi kara irin rake irin su takanda awul usfur ko irin usfur abta'u minka hadha al-khabat bi kaza wa kaza sa'an min khabatin yukhbatu misla khabatihi zan sai wannan naka da ya faɗo sa'i kaza da kaza da sa au hazan nawa bi kaza wa kaza sa'an min nawa mislihi min nawa mislihi ko kwallayenka kaza zan sai kwano kaza da kaza da wani irinsa wa filaxusu fuduwar kurci wakiltar na alqaduri nis-la-zale hakanan a waɗannan nau'in su mai faɗi haka ha za kullu yardu ya yi lama a safen al-muzabana wannan duk ya shiga cikin abin da muka sifanta na daga al-muzabana wanda ba ta halatta to dai wato musulunci ina kokarin kawar da mabiyansa gaban cin dukiya tsakanin su da ainihin dabarna da har ta hanyar haram. Allah ya sauke Allah ya mana jagora ya dora matan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai to kuma anan za mu kwana insha Allah Allah ya kai mu mako kuma dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi